Assalamu alaikum. Barka da jimurin sauraron shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A ci gaban maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a makon jiya a game da ranar mata ta duniya wanda muka zanta da wasu mata da suke rike da makaman a jihohinsu da kuma na tarayya wanda a da ba abu ne mai yiwuwa ba. Idan mai sauraro bai manta ba, mun kwana akan bayanan Hajiya Halima Kyari Joda inda take bayanin irin gwagwarmayar da ta sha a lokacin da ta tsaya takara a karon farko a jihar Yobin, Najeriya. Kafin yanzu ta yi nasarar kasancewa zaɓaɓɓiyar shugabar ƙaramar hukuma ta farko a jihar Yobin. Ai sauraro lafiya. kafin ce zan tsaya sai da ne kwamiti na tura masa a lokacin shine chairman na stakeholders in ba shi da candidate ku je ku tambaye shi ga na onko yana da candidate ni zan bara wa candidate din shi baya ya ce musu a shi da candidate din tsaya a bina na sake tura na biyu na sake tura na uku duk maganan shi daya sai da tafiya ta yi tafiya an zo gab director da na dauka na campaign organization dina sai ya da shi a ga sun riga sun san sirri na gaba daya sun san duk wani strategy da muka yi mafin out don samun nasarar wannan abin a lokacin nan kuma abin da an kara samun kalubale a kai shine su masu zaɓe wato delegates na local government din na constituency din kuma da na fito da muna da constituencies biyu wa'yansu su malaman makaranta ne sai amfani da daman damansa a wancan lokacin shikenan sai yace ce duk malamin makarantar ya kira shi es din yace ka gaya musu duk wanda ya zaɓe ni akan aikinsa ga mutumin karkara yana da iyali yana da wane ne ya ji ji labari akan aikinsa kuma shi a lokacin wannan din shi ne abin nan yana kwamishinan ilimi ne in ga abu ya shafe su directly ina zaune aka ce ga zance ga magana shikenan sai shi es din dama yana ɗaya daga cikin masu bani support don ya yi understanding din issue na janda kenan sai ya janye daga cikin su mutum tara daga cikin delegates ina sai suka janye to muka shiga zaɓe cikin su akwai wani yanayi na sosai sai ya buga mishi kuma lokacin shi abu abin da bai sani ba shine muna tare sai buga mishi ya ce wane kar ka yadda ku zaɓi matan nan shi kuma kwamiti ukun nan da aka yi duka kwamitis din nan yana ciki sai ta an goro kayi latti dan ni mai bi ne ba zan yi magana biyu ba shi kenan sai ce naji ya kashe wayansa muka zo muka shiga zaɓe mutum tara daga ciki suka kasa resistin shikenan sai suka koma kan candidate dinsa din da ya tayar campaign director na din da suka koma board dinsa iya wannan taran ne sai wanda baya so sai shi ya yi imajin dan gaba ɗaya aka kada ni da kuri'a uku to kin ga wancan taran da suna nan da ni zan yi imajin mm. amma ina sai wanda ba a so ɗin shikenan shi kuma sai ɗaya nasara muka watsa to kin ga wannan kalubale ne suna da hanyoyi sosai yanda za su iya kripilin ɗinka idan aka ce maganan siyasa ne su dai wata kadde mace ta taso Ka zama abin da take nan gurin a ce kaza to amma ni alhamdulillah glen grassroot din suna kaunata sosai ina ga mata mata to in a grassroot ne ina da mata sosai wanda suke yi na a lokacin don suna biye da ni duk inda na wuce za su sa goda suna jin daɗi tukunna aka zo aka yi wannan amma kin san akwai limit na tsakanin matar kakara da matar da take binne da matar da take za ta iya faɗa aji a lokacin nan ina ganin kaman awareness din ne ba mu da shi a cikin elite din wanda za a je a yi fighting a je a yi a kai advocacy a yi waye waye don dai a samu a ja hankalin gwamnati ta ba da support ma mata to ban samu wannan din ba ba na kin yi magana cewa lokacin da kuke wannan dan kungiya na women in agriculture mm. kun ga cewa ba za ku iya taimakawa mata yadda ya kamata ba kamar wasu irin kalubale mata suke ciki a wannan lokacin da kuke gani gaskiya ya kamata a agaza musu a wannan lokacin duk abin da ake yi ba za a kira mata ba ko kaso ake ba ka san mata. ba ta da ta cewa suna ga ba za ta yi tasiri ba ba amma kula ta ba ba amma dauke ta tana da muhimmanci ne. so kawai abin da a lokacin nake ganin yake abin nan a kansu shine an dauki culture aka dauki al'adu aka dauki ɗauki addini addinin kuma aka bata muguwar fasara to shine abin da ya sa a wannan lokacin ba a yi da mata ita kuwa barista Aisha Godowali wacce ta kasance daga cikin waɗanda gwamnan jihar Yobe ya naɗa a matsayin jami'ar hulɗa a jihar wacce a makon jiya na yi tuntuɓen harshen gabatar da ita a matsayin mai baiwa gwamnan shawara akan al'amuran shari'a ta yi jan hankali ga mata cewa duk da cewa ana damawa da mata yanzu ta ce mata su jajirce wajen neman ilimi domin sai da cancanta ake samun gurabe a gwamnati. duk abin da za a yi shawara ina so ya zamana a daina barin mata a baya su ma iyaye ne ya zamana ana tafiya da su ni a yau din nan burina in ga ana tafiya da mata in ta fannin gwamnatin ne in ta fannin siyasan ne ina so in ga duk abin da za a yi ana cakuɗa da mata amma kuma su ma mata ina so in ja hankalinsu kan cewa sai da ilimi fa ake gwagwarmayan rayuwa yanzu akwai jihar da ba zan kira miki sunan ba amma mun je advocacy gwamnan atake ya gaya mana ya ce ya ba mu approval muna neman wai 30 wani abu percent percent sai ya ce ko foti din ma ya bamu amma on condition that a kawo mishi wanda suka cancanta da muka fita a cancanta din sai ba mu samu har wannan percentage din da muke nema saboda haka kin ga laifin mu ne ba mu ce za mu je abin da bai cancanci a baka ka ce wai kai dan mace dole ne wai a baka ba jan hankalin mata a jajirce sai an sha wuya fa akan zo a sha dadin nan ce mu fa muka ce abin da maza za su iya yi mu ma za mu yi to dan me ba za mu fita mu ma mu nemi ilimin nan ba ba kwanan nan a yobe akwai federal university a gashuwa aka zo za a nada vice chancellor kisan mace ce yanzu ta samu ta professor ne ta samu ta buga da su su wayan su su ce su goma sha nawa wayan su su ce su ishirin da wani abu da professor sauran duka maza ta buga da su yanzu ita ce profesor maimuna ita ce vice to irin wannan ba da daɗi ba to kin gani irin wannan ai da daɗi amma kin gani in an zo an ce ana neman mata ba mu da cancanta duk abu da zai shafi al'umma ya kamata a ce an samu gudumawan kowa to da duk abin da za a yi ba mace a ciki amma yanzu kuma za a yi abu ana sa mata a ciki su ma har ana ɗaukan shawarwarinsu sannan kuma duka fanni kamar na su siyasa ma kin gani da mace in ta fito tana so ta yi siyasa ita ma don ta yi taimako sai a baki wani kawai an ɗauke ka kawai dole ne matan ma su ma su shiga siyasa din saboda su ma su samu farfado da sauran 'yan uwansu kamar mun ci gaba yanzu yanzu kin ga kamar mu a yobe alhamdulillah da sai ki ga kwamishina kwaya ɗaya mace yanzu haka muna da kwamishinoni biyu mata gobe ma mu ki a ce <laughs> gwamna ya kara mana kwamishinoni biyu ba kin ga da sai kiga an nada advisors din nan ba ki ga mace a cikin advisors muna da mace kin ga yanzu a cikin liaison officers da ya naɗa din nan ni kwaya daya ina daga ciki ita ma advisor tana nan ita ma kwaya daya <laughs> a ciki to yanzu haka fika local government yanzu mace muke da a matsayin chairman. to inda da ne ina ba za mu kai ko ina ba mazan nan ba za su bar mu ba gaskiya mu dai a nan yau da kan alhamdulillah kai ya waye ana samu gaskiya akwai ci gaba ɗin sai kuma 'yar majalisar wakilan Najeriya shugabar kungiyar mata 'yan majalisar kungiyar kasashen Afirka renon Ingila Honorable Dr. Zainab Gimba ta yi bayani a game da bukatar da ke akwai na tunkarar matsalolin tsaro da ake fama da su na baya-bayan nan waɗanda ta ce mata su suka fi jin raɗaɗin ire-iren waɗannan matsaloli. Abubuwa sun canza wanda ba abubuwan da ake nema a canza da ne ake nema a canza Ba duk da dai akwai na daɗin amma akwai abubuwa da suke faruwa yanzu wanda da ba su nan wanda ya addabi mata musamman kika duba kamar harkan su kidnapi na yaran makaranta harkan boko haram a harkan abubuwan da yake faruwa a Niger Delta su North West North East da sauransu duk wayannan abubuwan idan kika zanna kika duba a shekarun baya ba su bane ba sannan kuma suka ga cewa a kwanakin nan saboda ko dan zaman da aka yi ne na COVID-19 in kika lura sai ki ga cewa kuntata ma mata a cikin gida ma din sai yafi yawa so irin harkan su ɗaya. dai maganan su dukan mata da sauransu duk wannan da dai akwai dai su amma yanzu sai aka ga yayyawa. To mai sauraro da haka za mu karkar shirin ciwon mace a yau sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu a ji mu da wani sabon shirin ciwon mace. yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin nan hajiya halima kyar joda barista aisha godowali da honorable zainab kimba sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake fatar wani lafiya Lama